رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci da juma'a wanda ya dace da nawa ga wata yau biyu to biyu ga watan rabi'u tsani a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammacin ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da hudu miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da casa'in da ɗaya cikin suratul shu'ara wato daidai inda muka kammala ayoyin da suke magana akan kisar annabi shu'aib alaihi salam yau kuma za mu tafi farkon aya ta 192 a cikin sura ɗin wannan kuma shine darasin mu na biyar kenan a cikin sura ko shine darasi na biyar da bai Allah ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح العليم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وبين وإنه kuma lallai shi alkur'ani mai girma la tanzilu rabbil alamin saukakke ne na ubangijin halittu shine Allah madaukakin saki. shi ne ɗauki nauyin saukar da shi duka ga manzansa jakadan sa shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa laysa bi shi'rin wala asatirul awwalin alqur'ani ba waka bane ba kuma tatsinoyin mutanen farko bane kamar yadda kafirai ke faɗa wala ghayra zalika mimma qalu alqur'ani baya cikin wani haka cikin dangin abin da suka kokarin jingina wa alqur'ani su ce qur'ani waka ne ko su ce bokanci ne ko su ce tatsinoyin mutanen farko ne duk bai zama ɗaya daga cikin waɗannan ababe ba a'a littafi ne saukakke daga wajen Allah kalmar wa innahu an fassara cewa hu miri yana koma zuwa ga alqur'ani tare da cewa anan ayoyin kurkusa babu inda ta ambata alqur'ani ne wanda ba ambatan lamiri har sai in suna na zahiri ya bayyana da haka ina suna na zahiri yake anan wurin wanda hu zai koma zuwa gare shi shine malamai suka ce can a farkon sura ɗin kenan ma yatihim min zikrin min rabbihim ذكر القرآن كنا ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدف إلا كانوا عنها معرضين الذكر أنا أقول القرآن مهدف وتوان دعك سوكر باب وانا أبن na أسوكر مسو نواهي نأمبتو face sai suna masu kawar da kai lokacin da ake karanta musu to shine nan gurin hu ya koma zuwa gare shi la tanzilu rabbil alamin saukakke ne daga wajen ubangijin halittu cewa alqur'ani Allah madaukakin sarki ya saukar da shi wannan magana ce da ta mai a cikin alqur'ani ba za ta kididdigu ba ma'ana ayoyi masu tarin yawa وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم معنى القرآن من جرمى للتافي لله الله يسوكد في جسد صلى الله عليه وسلم nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin malaika jibril nazala bihi shine ya sauka da alqur'ani ala qalbika wadan suka ce ala anan gurin bi ma'ana fi wadan suka a'a ala dinnan ala babiha domin lokacin da aka ce sauka dole akwai abin da ke saukowa daga wani wuri zuwa wani wuri abin ke saukowa a nan shine alqur'ani ya sauko daga sama kai tsaye zuwa ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wannan ke nunawa alqur'anin yana sauka ana karantar da manzon Allah shi kai tsaye yana shiga zuciyarsa ya haddace ba tare da yayi maimaita karatunsa ba sallallahu alaihi wasallam shine ala kalbika an saukar da shi daga zuciyar kali ta kuna min almunzirin dan ka kasance cikin masu gargadi masu wa'azi wato ainihin cikin manzanni da suka wuce a baya khussal qalbu bi dhikri li yu'akkid anna dhalika ko kuma khassal qalba bi dhikri li yu'akkid anna dhalika almunazzal mahfuzun an keɓanci zuciya da an bato cewa an saukar da shi bisa ga zuciyarka domin yin ishara da tabbatar da cewa abin nan da ake saukarwa zuciya na haddace shi ne kai tsaye wa rasulu mutamakkinun min qalbihi la yajuzu alaihi taghayyiruhu wannan abin da aka saukar ya samu gurbin zama a cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam ta yadda wani abu ba zai iya musanya shi ko ya canja shi ba daga yanayin da aka saukar da shi Wani القلب هو موضع التمييز والاختيار ما ليس سنن zuciya. ita ce wurin tantance al'amura bambance tsakanin mai amfani da mara amfani sannan zuciya a cikin ta zaɓi yake na ɗan adam na wani irin tafarki ya kamata in ji a cikin rayuwata wa amma sa'irul a'dha'i mutakharatu bas sauran gabbai da suke gangan jikin ɗan adam duk da yaya suke game da zuciya abin da zuciya ta tsara za ta yi kafafuwa da hannaye sai su an karɓatan zuciya an gane ku wa yadullu ala zalika alquran wal hadith wal abin da ke nuna haka ayoyi na alqurani mai girma da kuma hadisi tabbatattu daga manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma da lafiyayyen hankali amma alquran faqad qala Allah ta'ala inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a aw abin da ke nuna zuciya wata ita ce shugaba a cikin gangan jikin dan adam sauran gabbai da yiyar sai gare ta ga aya tana cewa inna fi zalika la zikra lalle cikin abin da aka ambata a ayar da take kafin wannan cikin suratul qaf akwai wa'azi akwai jan hankali da gargadi amma ba ga kowa da kowa ba sai liman kana lahu qalbun sai ga wanda yake da rayayyar zuciya aw alqasam aw huwa shahid ko mutumin da ya bada sauraron sa kuma yana halarce yana wurin lokacin da ake zance waɗannan al'amura guda uku rayayyar zuciya bayar da kulawa lokacin da ake zance kasancewar ka kana wurin shine abin da zai lamunce maka fahimtar zantar dan ka amfana da shi lokacin da ka tafi yin aiki an gane ku kunne na'ura ce ta saurare samuwarka a wajen sai sa ba sai an tsaga maka murya ba ko ya aka yi maganar za ka ji sannan kuma bayan yi kyakkyawan ji sai zuciya ta haddace ita kuma sai ta rarrabe tsakanin umarni da hali da aka maka an ce yi kaza an ce bar kaza kuma yi kaza dinnan a lokaci kaza bar kaza dinnan kuma a lokaci kaza sannan kuma an ce abu kaza na da amfani abu kaza baya da amfani wato wannan shine ke nuna shugabancin zuciya a jikin dan adam a dangan jikin dan adam ma'ana da Allah ta inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun amma da yake liman kana lahu yadun liman kana lahu lisanun liman kana lahu ra'atun liman kana lahu rijlani liman kana lahu jasadun duk ba ambaci waɗannan ba kafafu a duk ba ambace su ba domin tasirin su a jikin dan adam biyayya suke yi zuciya ita ce da ke take da tasiri na shugabanci shi yasa ma wadansu daga cikin masu hikima suke cewa ai dan adam abu guda biyu ne zuciya da kuma harshe wannan su ne dan adam sauran kisan duk gaba daya ana iya samun sa a jikin wata dabbar gaba dan adam domin sauran kafire da fata da tsoka da jini da bargo da tundi da hanji akwai su a jikin rago irin yadda suke jikin dan adam amma zuciya mai kiyaye al'amari ta haddace al'amura ta bambance tsakanin mai amfani da mara amfani harshe da ke isar da abin da zuciya ke so ga mai saurare wannan da shi dan adam ya bambanta da sauran halittu da shi dan adam ya samu daukaka wato akan sauran dabbobi ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan al-bayan wato bayani kenan wanda shine harshe din zuciya kuma ita ce wanda take harshe al'amura shi ne yake cewa wa ka in tara min samitin laka mu'jibun ziyadatuhu aw naksuhu fi takallumi lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dami ya da dama za ga mutum ya burge ka ya baka sha'awa ya kayatar da kai gashi yayi shiru yake to amma za ka ɗaukaka matsayinsa ko ka rushe matsayinsa yayin da ya magana yi shiru har sai ya magana karka yi bin sai yayi magana mai yawa ya burge ka a ganin ido amma da yayi magana sai ga firme yake mai yawa ya burge ka a ganin ido amma idan ya magana sai a ga ashe ya ma ganin sa din ido ya rage maka matsayinsa yanzu harshen sa ya kara maka matsayi doriya wanda idan sai gani ta ka da dan adam abu guda biyu ne zuciya mai kiyaye al'amura sannan kuma harshe wanda yake bayar da bayanin abin da zuciya ta kunsa cikin fasaha da azancin magana yadda mai saurare zai gane ne ce wa amman hadis amma hadisi kuwa fa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce ana wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu a cikin gangan jikin dan adam akwai tsoka daya idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta lalace dukkan jiki ya lalace ala wahiya alqalb ku saurara ku ji tsokan nan ita ce zuciya wa amma akalu amma hankali kuwa fa innal qalba idza ghusiya alaihi وقطعت سائر الأعضاء لم يحصل للمقطوع له شعور وإذا أفاق القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات إذا زوجي لوكة عند أكل اللي ya zanto ba ta iya fahimta ba ta iya ji to ko da za a yanke waɗansu garɓai a jikin ɗan adam zuciya ba za ta iya sani ba amma yayin da zuciya take farke ba a lullube ta ba ba a gusar da tunaninta ba ba a kawar da jinta ba to kowace gaba aka taba a jikin ɗan adam zuciya na ji ina fata an fahimta malai wannan shi ke nuna a tafasar hankali shugabancin zuciya a cikin sassanin jikin ɗan adam والمنذرين لفظ اللي تكون من المنذرين المنذرين بكسر الزال wato da yawa zalim din nan kasara ai almusawwifin liqaumihim wadanda za su razanar da mutanen su ba an saukar da maka da alqur'ani dan ya kasance ka shiga cikin sahun masu razanar da mutane tsoratar da su game da kiyama tsoratar da su game da tsayawa a gaban Allah wato dan ai musu hisabi gama da ayyukan su ayyul sune manzanni musliman taqaddama dikruhum fil akwai filkisar mazkura kamar irin manzannin da ambatan su ya bata cikin kisoshin da aka ambata a baya kisar annabi nuhu alaihi salam annabi hud annabi salih annabi lut da kuma annabi shu'aib fi hadhihi sura cikin wannan sura ma'ana an saukar da alqur'ani akan ka danka zanto irin su li takuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin bi lisanin wa tujar wa majrur al ba harful jar kin lisanin majrurun bil ba wannan harful jar dole ya kasance yana da muta'alliq ya ta'allaqu bi to ya ta'allaqu anan gurin bi nazala نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المزمين بلسان أي نزل بلسان عربي مبين شاء القرآن يا سبحانه دهرك لا ربشي وانديك مبين أي بين وفي قراءة بتشديد أو في قراءة على إن تشديد وتنا كلمة نزل أتي نزل wato wa nasbir ruh a lokacin kuma ar-ruh sun sai a masa nasaba a madadin nazala bihi ar-ruh al-amin a nazzala bihi ar-ruh al-amina sai zanto nazzala fa'idansa Allah subhanahu wa ta'ala ar-ruh al-amin ma to sai zanto mafulan bihi kenan ala qalbika litakuna min al-munzirin dukkan sai ma'ana tana komawa ɗaya ne ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ne ya zama sa da wannan alqur'ani kama da Allah ya ce qul man kana aduwwan li على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين الروح الأمين ملائكة جبريل أو نلوك كان أكيما الروح كتي تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الروح وتدي ملائكة جبريل أو نلوك كان أكي روح القدس قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليصدق الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ma'ana dai ruhul qudus ko ar-ruhu kadai ko kuma ar-ruhul amin dukkan sa dai ana nufin malaika jibril wato wannan tambansa ne ko kuma sifa ce da Allah madaukakin sarki ya baki shine ala qalbi litakun min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin salatin وإنه لفي زبر awwalin أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنين إسرائيل وإنه للذي القرآن مجرمة لفي زبر الأولين أما تنسى نتكلم كتفا متانا فالكو الزبر جمع لنا زبور الزبور لسافة الزبر وتلتكتي كده بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون an batan alqur'ani ya zo a cikin littafin farko ma'ana littafin da suka wuce a baya da attaura da linjila da zabura da dukkan wani littafi da aka sakarwa kowane annabi an batan alqur'ani ya zo a cikin su sannan bisharar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo a cikin su shine ma'ana wa innahu lalle fi alqur'ani la fi zuburil awwalin labarin zuwanta da labarin saukar da shi ya zo a cikin littattafan annabawan farko aw lam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il aw lam yakul lahum lafazin lahum dalilina koma zuwa ga mutanen makka wannan alqur'ani ke sauka akan su a wancan lokaci aw lam yakul lahum aya shin bai zame musu wata aya da alama ba wadda ke nuna gaskiyar wannan alqur'ani wanda ke nuna lalle ba manzon Allah ya kago shi ba wahayi ne Allah ya sauka masa an ya alamahu ulama bani Isra'il gashi waɗansu malamai cikin banu Isra'ilawa sun san da shi ai banu isra'ilawa su yarda da cewa a cikin attaurar da ke hannunsu linjinar da ke hannunsu akwai labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai labarin zuwa alqur'ani wannan babbar alama ce da hujja ga mutanen makka na su yarda da cewa qur'ani ba waka bace ba ta tsinoyi mutanen farko bane ba kuma sihirin yu'kar bane wato wani sihiri da aka ji iyaye da kakanni a'a wahayi ne saukake daga Allah zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam abinda ayar take nufi kin awalam yakul ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il sallatin ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون التي ولو نزلناه عند من سوكت ونا القرآن على بعض الأعجمين أبي سادة ونساتي نأدماوة الأعجم إذا دكا متمن دباب لا كما بايا إيه اللاربسي larabci ba yaran ka bane kuma baya iya larabci ta iya larabci ba yaran ka bane ka koya iya yi to ba sunan ka ba ajami ba ka koyi iya magana da shi kuma larabcin da mutum zai koya a ce ya iya larabci ba larabci na kan titi ba irin wanda ake saye da sayarwa akan titi na jidda a a larabci na alqur'ani larabci na hadisi larabcin da yake da li'irabi wanda yake ginuwa akan rafa'il fa'il wa nasbul maf'ul eh wanda yake da larabci na fi sabilillah idan mutum ya iya iya larabci amma mutumin da bai iya shi bai iya larabci ba ya iya gargaliya da ake so larabcin kan titi kenan wanda baya bukatar zuwa makaranta wannan ba larabci bane da mutum zai ji dandanan alqur'ani da shi ba larabci bane da zai gane balagar hadisin manzon Allah larabcin da ake gane balagar qur'ani a gane balagar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine larabcin da ya gina akan sanin ka'idoji kana da nahawu na larabci wanda lalle idan kana yi za a ji ka'iya kana da masarijin huruf ba wai hausar ka take mayarwa larabci karfi da yaji harshen ka ya karye ka karya shi kana fitar da masarijin huruf ha karami mai ruwa ana jin shi da yake ba wato ba ha ba ba ana jin ta ba ba ra ko la ba wanda shine larabci na fi fadilai wanda iya shi ne balarabe Sawa sawa'un larabci ne ya haife shi ko balarabci ya haife shi ba wanda bai iya shi ba kuma shi ne ba balarabe ba ko da kuwa asalin jinsin shi balarabe ne in bai iya shi ba balarabe ba ne dan haka idan an ce ba ajami ma'ana wanda ba ya da larabci Allah raba mu da ajamanci walau nazzalnahu ala ba'd al-ajamin da mun saukar da wannan alqur'ani akan wani sashi na ajamawa waɗanda ba sa jin larabci ba sa iya yin sa da baki fakara'ahu alaihim kuma yazo ya karanta musu su mutanen makka wannan Alƙur'ani ma kanu bihi mumini da ba za su yi imani da shi ba ba za su yi imani da shi ba ma'ana Allah madaukakin sarki na nuna taurin kan mutanen makka manzon Allah balarabe ne ya karanta musu sun kiji to kuma haka da za a zo a sake saukar da alqur'ani akan wani ba ajami kuma haka kuma dai su ji ya karanta shi tarayyan tarayyan domin in balarabe ne kilin sai yaran sa ne ba ajami wanda ba yaransa ba a zo a jiya karanta qur'ani da larabcin sa da komai da komai kaga ai wannan zai zama babbar alama kan cewa wahayi ne aka saukar masa to haka inda za a saukarwa ba ajami ya zo ya karanta musu ba za su yadda ba irin yadda lokacin da manzon Allah ya karanta musu ba su yadda ba wato abinda wannan ke nuna taurin kan mutanen makka na wancan lokaci kamar la kamar da Allah ce walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasarna alaihim kullu shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktharuhum yajhalun inda za a ce za mu saukar muku da mala'iku daga mala'iku sun sauka daga sama sahu sahu a tayar da matattu su yi musu magana matattu irin wanda suka wuce a baya a tarihi shekaru aru aru wa hasharna alaihim kulli shay'in ko mu tayar musu da dukkan wata halitta ma da ta wuce a baya ko su ganta ga ta iri da mu ganin ido da mala'ikun da matattun da aka tayar da halittun da aka hada wuri guda duk su ba da shaida akan cewa alqur'anin nan fa saukakke ne daga wajen Allah ba manzo Allah ya kirkiro shi ba Allah sai inda za mu yi haka ma kanu liyumin ba za su taba imani ba illa an ta Allah sai dai kawai wadanda Allah ya so walakin aktharuhum yajhalun wa min dayawin suna jahiltar tafarkin gaskiya to kaga wannan ke nuna dogewar su kamar sai innal ladzina haqqan alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم lalle dan da kalmar azaba ta tabbata akan su ba za su yi imani ba inda za su ga kowace irin aya to ba ba za su yi imani ba har sai azaba mai rantsi ta zo musu kamar yadda ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم wato waɗannan sanannu ne cikin kabarai waɗanda Allah ya sani a cikin sanar sanaje cewa ba za su yi imani ba sai dai mai wa'azi ya yi musu wa'azi ko manzon Allah ya yi musu wa'azi dan ya samu ladan wa'azi kuma ya zanto ya sauke nauyi ba za a tuhunce shi da sakaci ba amma su Allah bai rubuta cewa za su yi imani to ila idan sunana aka itara a gare su walau nazzalnahu ala ba'd al-ajamin فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين سألنا kazalika. kamar yadda kuka gansu a haka din nan na kangarewa alkur'ani salaknahu muka shigar da sifa ko dabi'a ta ta manzanni fi qulubil mujrimin a cikin zukatan mutanen da suke kafirai bi qira'atin nabi wato ta hanyar yadda manzo Allah ke karanta musu amma su ta. كقولهم كما يدعى سكتوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وسيس بعد هنزلي إلى ما أتى القرآن أن قد سكت دشيني أكون ببان متن تكن القريين من مدابيو أذابون ببان متن أمكا باوان دي تاك مرايا با كو أذابون سنن متن أطائف باوان دي كتلك وان باير كدي با إلى ما سيد أكا زابا أكا درجي تكن من يمتاني ما سدوكيا ما سكفا أكا سفر مصد القرآن فكذا أنا أيضا أذن بني sai Allah ce ahum yakasimun rahmat rabbik su ne ma za su yi kasafin rahmar ubangijinka su bayar da ita ga wanda suka so su hana wanda suka so نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون إن كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كما haka ne muka نبيعة تكريت من ذنية تكريت ta manzanni a cikin zukatan waɗanda suke kafare la yu'minuna bihi الأليم ba za su taba imani da ke alqur'ani ba har sai in sun ga azaba mai tsanani ganin ido fa yatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun to kuma azabar za ta zo musu ne baghtatan ba zato ba tsammani wa hum la yash'urun alhali ba su sani ba fa yarawna ko kawai sai su gansu cikin azaba to a lokacin nan ko sun yi imani imani ko ba zai musu amfani ba فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ذكرى وما كنا ظالمين وبنجي زي فيقول wato yayin da azaba za ta zo musu din ba su so ba tsammani fa yaqulu sai da sun ce fal nahnu munzarun ina ma za a yi mana jinkiri lafazin hal anan duk da ana amfani da ita wajen al-istifham tambaya amma anan gurin ma'anarta at-tamanni hal nahnu munzarun ina ma a ce za a yi mana jinkiri a ƙara mana wani lokaci don mu samu daman tuba mu yi imani to kaga yin wannan gorin ina ma a kara mana lokaci za su faɗe shi ne bayan lokaci ya riga ya kure dan adam kuma ba za ka masa jinkiri ba idan lokaci ya kure da haka Allah ta wa anzirin nasa yawma yatihim al'azab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'awataka wa natabi'ur rusul tsoratar da su tunatar da su wato ranar da azaba za ta zo musu kaga azzalimai suna cewa ya ubangiji yi mana jinkiri zuwa wani dan lokaci kankani nujib da awataka dan mu ansa kiranka wa nattabi'ir rusul dan mu biyayya ga manzanni in mana jinkiri a ba mu karin minti biyar ko goma dan mu gyara abin da zai gyaruwa kan lafi a ce awalam takunu wa sun min da ma lakum min zawal zuwa kuka yi cewa duniyan nan kun zo cikin take nan ba za ku wuce ba ma'ana abin nufi lahira ba za ta biyo bayan ta ba idan kun mutu kun mutu kenan babu tashin kiyama yanzu kuma da kuga azaba kuke bukatar yi muku jinkiri ma'ana dai za su dinga gorin ina ma yi musu jinkiri shine fa yaqulu sai ka sana cewa hal nahnu manzarun ina ma za a yi mana jinkiri Allah ce afa bi azabi la yasta'jilun yanzu azaban mu suke fatan an gauto musu ita afara'aita in matta'anahum sinin ba na labarin in ta'anahum sunin idan muka danyi musu jinkiri zuwa wasu shekaru shine sinin biyar ko shida ko bakwai thumma ja'ahum ma kanu yu'adun sannan abin da ake musu alkawari na azaba kuma ya zo musu bayan shuɗewar shekarun da aka yi musu jinkirin ma azna anhum ma kanu yumatta'un ba zai wadatar da su komai ba irin abin da aka jiyar da su daɗi na dukiya ko na ɗaya ko na mukami abin nufi jinkirin da za a yi wa ɗan adam idan dai bai yi imani ba ba ya da amfani asali ma sai ya zanto gara ma ba a yi masa jinkiri ba domin jinkirin da aka yi masa sai ya ƙara yawan kwanaki tare da adadi na ayyukan sa ya ƙara yawan shekaru tare da ƙarin ayyukan barna a madadin tuba a madadin ya suna a madadin ya koma ga Allah madaukakin sai da haka manzo Allah ke faɗa cikin hadisi khairun nas man tala umru wa hasuna amalu mafi alherin mutane shine wanda shekarun su suka yi tsawo kuma ayyukan su suka yi kyau to kaga kishiyar haka fa mafi sharrin mutane shine wanda shekarun su suka yi tsawo kuma ayyukan su suka yi mai suka yi muni tsawon shekaru da yawan adadin shekaru ko kwanaki in dan adam baya cikin ayyuka na alkhairi wannan ba gata aka masa ya zanto wato jinkiri Allah ya masa dan dai azaba ta ƙara nauyi kenan a kansa amma tsawon shekaru tare da ayyuka na alkhairi shine babban abin da zai amfani da adam ya Allah ka ba mu shekaru tare da ayyuka na alkhairi a cikin shine ma azna anhum ma kanu yumatun abinda aka je da su dadi ba zai amfana da su koyo ba duk irin jin dadin ka da mukamin ka da karfe da kowane irin abu da ka samu matukar ba biyayya kake ga Allah ba to wannan mutum na karawa kansa wani adadi na azaba da kuma nauyin azaba ne a ranar tashin kiyama وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون Allah ce wa ma ahlakana min qarya da dai mu taba halakar da wata alqarya ba illa laha munzirun fa ta alqarya tana da masu gargadi ay rusulun tunziru ahlaha fa ta sai an turowa da wannan alqarya manzannin da za su gargada ma abuta wannan alqarya fa idza lam yu'minu hujja sannan in ba su imani ba sai a halakar da su halakarwa bisa ga dalili bisa ga hujja zikra wa ma kunna zalimin lafazin zikra waɗansu malaman suka ce khabarun ne limuntada mahruf yadda zance yake hazihi zikira abin nan da aka ambata a baya tunatarwa ne wa ma kunna zalimin bamu kasance a zalimi ba waɗansu malaman suka ce a'a zikira a nan gurin kamar mafa'ulun mutlaq ne wato illa laha munziruna zikira wato illa laha munziruna inzara zikira لأن الذكر والإنذار شيء واحد الإنذار da الذكر دم أنا سبعة كده سنة روا da faɗakarwa ba mu taɓa turo da wata alƙarya ba ko ba mu taba halakar da wata alƙarya ba face sai tana da masu gargadi masu gargadi shine illa laha munziruna zikra daidai da kace illa laha munziruna inzaran sai zan to mafa'ulun mutlaq ne min ma dal fi'il la min lafzi wato kamar masdarin daga ma'anan fi'ilin aka tuno shi ba daga lafazin fi'ilin ba na taɓa buga mana misalin wannan a wadansu darussa a baya idan kace jalasa julusan kaga mafa'ulun mutlaq anan gurin min lafzil fi'ili wa ma'anahu amma idan kace dalaka idan kace haka kuma qa'ada qu'udan shi ma maf'ulul mutlaq anan gurin min ma'anal fi'li wa lafzi kuma ana kai amma idan kace jalasa qu'udan ko qa'ada julusa kaga anan gurin ya zanto maf'ulul mutlaq anan gurin min ma'anal fi'li la min lafzihi to daidai da nan gurin illa laha mundiruna zikra idan mun dauki wannan li'irabi zalimin ubangiji yake mu kasance azzalimi ba ma'ana ba ma zalunta mutane inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yazlimun Allah baya zalunta mutane mutane su suke zalunta kawunan su tallafi fi ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un إنهم عن السمع لمعذولون فلا تدع مع يكون من المعذبين وبنجد شيء وما تنزل الشياطين شيطانو بس سوكر القرآن با أبنى دي شيطانو سكتو لشيء وما ينبغي لهم ai bai ma dace ba da aljani ko shaitan mu ce shaitan ya fi mu ce aljani domin cikin aljanu akwai musulmai akwai kafirai wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'ika qidada idan ka ce aljan kalma ce da mummunin cikin su da kafirin cikin su duk ta gaskata akan shi amma idan ka ce shaytan to ba ta gaskatuwa sai akan kafirin cikin aljan ko kuma kafirin cikin bil kuma akwai shayatin al ins akwai kuma shayatin al jin wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al ins wal jin yuhi ila ba'd zukhruf al qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma waɗansu daga cikin kafiran makka suna zargin alqur'ani cewa waɗansu shaydanu ne suke zuwa da manzon Allah ma'ana su ne irin wanda ya ji daga bakin aljanna kamar yadda bokaye suke maganganu irin wanda shaydanu suke da musu to sai suka tumta alqur'ani ma haka ne Da Allah ya kare littafin sa ya kuma kare manzon da aka sakar littafin yace wa ma tanazzalat bihi shayatin ba sai shaydanu ne suka sakar alqur'ani ba wa ma yanbaghi lahum bai ma dace da dano ba a ji sun furta alqur'ani saboda alqur'ani littafi ne mai sarki su kuma da ne najasa ne saboda kafircin dan haka ba su dace da juna ba su yi matin da juna ba shine wa ma yanbaghi da bai dace a gare su su furta shi ba ai an yanzu lobi a ce sun sauka da shi wa ma yasfi'un ko ma ba za su iya sauka da shi ba ma'ana ba su tsarkin da za a ba su nauyin daukar alqur'ani su isar da shi ga manzon sallallahu alaihi wasallam da haka alqur'ani littafi ne mai tsarki wanda ke dauke da shi rai ne mai tsarki an gane ko kalla innaha tazkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahharatin bi aidi safaratin kiramin barara la yamassuhu illa al ma'ana wata littafi ne mai tsarki masu dauke da shi kuma su ma masu tsarki ne kuma zuwa ga wanda yake mai tsarkin dukkan bin adam gaba daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka aljanu kuma da tile dan su kafare ne innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hada dan me za a ce su suka fasara al-qur'ani shine wa ma tanazzalu bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum dai lai suke tsano dinnan an yastami ila ma'azulun ababan nesantarwa ne an sam'i daga sauraron alkur'ani li kalamil mala'ika ko daga sauraron maganan mala'iku ay la mubaduna ababan nesantarwa ne bi ke بالشعب lokacin da mala'iku suke tattauna akan wahayi na alkur'ani in shaytanu sun yi kokarin zuwa su saki maganar sai wato ainihin a kore su ta hanyar taurarwa mai aman wuta da ake turo musu shine na ma'azuluna ababan nesantarwa ne fala tadau ma ilahan asar karka bauta wani abin bauta tare da Allah karka kirayi wani abin kira tare da Allah fatakuna min al-mu'azzabin in kai hakan sai ka kasance cikin waɗanda za a yi wa azaba ai in fa'alta zalika takdiran inda za a kaddara faruwar haka daga gare ka wal maqsud bin nahyi wanda ake nufi da wannan hani atba'uhu sallallahu alaihi wa sallam mabiya manzon Allah sai da mutum tabbata gare shi ba shi ba dan shi kan Allah na cikakkiyar musulmi da cewa ba zai kira wani tare da shi ba ba kuma zai sa saki shi ba iz huwa maqtu'un bi adami da'awahu ghayra Allah ta'ala ma'ahu domin yankakke ne cewa manzon sallallahu alaihi wa sallam ba zai kira wani tare da Allah ba amma cikin ɗaiɗaikun mutane wanda suke da'awar bin sa ya iya a samu waɗansu wanda hakan na faruwa gare su su kiraye wani tare da Allah su sanya ma Allah ikiya shi yasa sai Allah ya fuskantar da zancen zuwa ga manzon Allah amma abin da ake nufi kuma sa? a kuma kautata harshe dan mutane su ji su kuma razanu ya zanto ba su kira wani tare da Allah ba fala tad'u ma Allah ilahan akhar kada ka kira wani tare da Allah fa takuna da al-mu'azzabin sai ka kasance cikin waɗanda za a yi azaba Allah ya tsare Allah ya عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بني وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الصالحين إنه هو السميع العليم وبنجي كده من صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك ka gargaɗi danginka al'akarabina mafiya kusanci daga cikin danginka to da an ce danginka mafiya kusanci kamar suwa kenan iyaye za su shiga ciki a ajin fari to sai kasance Allah bai kaddara lokacin da zai turo manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo ba iyayen sa na dare to sai zan to sai wa sai yayyen su da kannan su da sauran da kuma ƴaƴan yayyen iyayen sa ko ƴaƴan kannan iyayen sa ko saka babu wannan sune za su shiga cikin dangi mafiya kusanci ubangiji ke wa anzir akira takal aqrabin ka gargaɗi danginka waɗanda suke mafiya kusanci a gare ka malaki wahum banu hashim wa banu muttalib suna zurriyar gidan banu hashim da zurriyar gidan al-muttalib wa qad anbarahum bihar manzon Allah ko ya gargaɗe su a sarari a fili duk jama'a sun ji amma su shaida akan haka rawa in zarahu ko ruya in zaruhu lahum jiharan an ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu gargadi a sarari fa qala fi inzarihi ya faɗa a cikin gargadin da ya yi musu ya ma'ashara quraish ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah shay'a Ita ya ku taron quraishawa ko sayi kanku ko ku fanki kanku daga wuta ba zan iya wadatar muku komai a wajen Allah ba ya bani abdul muttalib la ughni ankum min Allah shay'a ya ku zurriyar gidan abdul muttalib ku fanki kanku daga wuta ba zan iya fansar da ku komai ba zan iya wadatar da ku komai a wajen Allah ba ya abbas ibn abdul muttalib la ughni anka min Allah shay'a ya kai abbas dan gidan abdul muttalib kaga Abbas din dan uwan mahaifinsa ne kamar babbansa ne yace kai kokarin tsamar da kanka daga wuta ta hanyar imani ba zan wadatar da kai komai ba a wurin Allah ya safiyatu ammata rasulillah ya ke safiya babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ughni anki min Allah shay'a ya fatimata binta rasulillah talini ma shi'ti min mali la ughni anki min Allah shay'a yace yake fatima yar manzo sallallahu alaihi wasallam ki tambaye ni cikin dukiyata duk abin da ya miki dadi a rai ba zan wadatar miki da komai a wajen Allah ba wannan hadisi duk da malai yace ruwaya amma ruwaya ne ruwayan bukhari da muslim kaga timma kenan fi sihha kololuwar ingancin hadisi a ce ittafaqa alaihi shaykhan bukhari da muslim sun rawaito to wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan dan amsa umarnin Allah da yake da shi wato ainihin wa anzir ashiratakal aqrabin akwai wani hadisin daban makamantun wannan riwayar bukhari daga abdullahi dan abbas yace lamma nazalat wa anzir takal aqrabin yayin da Allah ya saukar da wa anzir takal aqrabin sa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala safa manzo Allah sai hawo kan dutsen safa safa din da ake hawa ana sa ayi tsakanin da marwa fa ja'ala yunadi sai ya rinka kira da babban murya dan jama'a su ji yace ya bani sihir ya bani adi wato ya ku zurriyar gidan sihir ya ku zurriyar gidan adi wanda waɗannan dukkan su gidaje ne na Qurayshawa sanannu hatta kamu har sai da suka taru fa ja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruj arsala rasulan liyanzura ma wanda ma baya da ikon fita saboda rashin lafiya ko nodiri sai sai kai na ji Muhammad sai na kira da Allah je ka wakilci kina auren ka je mun me zai ce dukkan su gaba daya dan manzo Allah ya rage kiran su gida gida kuma su a wancan lokaci idan aka ce dan gidan Alhaji Adamu ne misali to da ka kira Ja'far shi kadai a gidan gara ce ya ku ƴaƴan gidan Adamu mutum baya alfahari da sunansa shi kadai sama da a ambaci babban kaka a gidan Ya sa manzon Allah bai amfani da sunayensu ko ba sai ce ya bani sihir a gidan bani sihir din suna da yawa ya bani hashim ai suna da yawa ya bani abdul muttalib kaga an gurin suna da yawa a madadin yabi sunaye to sai bayan yayi wannan sai kuma ya ware waɗansu ko saboda muhimmanci shine safiya da abba da ko fatima yarsa ai dukkan su da Safiya da Abbas da Fatima kalmar Banu Hashim ta shafe su kalmar Banu Abdul Muttalib ta shafe su amma kuma sai ware su daban wato at-takhsis ba da ta'mim kenan li mazidin min al-inayati wal ihtimam a keɓance abu bayan an ambace shi cikin taro dan a nuna ƙarin muhimmancin sa an gane ku? kamar da Allah ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi sai ce wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwul kafirin Allah ce duk wanda ya kasance dan adawa da Allah dan adawa da mala'ikun Allah idan aka ce mala'iku mala'ikatihi dukkan mala'ika yake da shi amma sai aka ware jibril wa mikal saboda ba su wani muhimmanci na musamman bayan an ambace su cikin taro a ware su daga to abinda manzo Allah yake sai ya ware waɗansu ɗaiɗaiku daban bayan ya ambace su cikin taro to da ya kiraye su wanda ma bai je ba sai ya tura da wanda zai wakilce shi a wajen da duk suka taru fada abu lahabin wa abdullahi da bai ce abu lahab yazo kuma quraishawa suka zo me yasa ya ware abu lahab daban wato abu lahab yana daga cikin gangararrun mutanen da bai bai ansa irin wannan kiran ba to amma dai a nan shi da kai ya zo da aka ce shawar sun zo ai ya kamata kawai shi kenan amma da ya ware abu lahab kamar sai shawar sun zo har ma da abu lahab ma'ana wanda ba a tsammanin zai zo wajen kaddara ta turo shi wajen dan a isar masa da hujja ta da baya da uzuri a gaban Allah ranar tashin kiyama fa qala sai maza Allah ce ara'aytukum law akhbartukum anna kaylan bil wadi turidu an ku bani labarin yadda nake kan dutsen nan ko kuna gangara inda zan kai da ku a gangarar da ke bayana ga waɗansu mahaya dawaki nan sun kawo hari a garin ku na makka don su yaƙe ku za ku gaskata ni ko za ku kare ni na'am suka ce za mu gaskata ka ma jarrabna ba mu taba jin wani zance a wurinka ƙarya sai gaskiya tun da muke قال سيدي رسول da su sallallahu alaihi wasallam fa inni nazirun lakum bayna yadi azabi fitna ni din nan mai gargadi ne a gare ku an turo ni tun kafin azaba mai tsanani ta zo ma'ana in kun bi ni kun tsamar da kanku daga azabar in kun kibi na kuma to azabar tana jiran ku da manzo Allah ya kammala wannan jawabi fa qala Abu Lahab sai Abu Lahab yake da shi tabban laka sa'ir al-yawm yake Allah wadaran yin nan naka ne yau gaba daya alihaza jama'a na kawai dama kai kira ka faɗa mana wannan ne sai eh, karka dai rigar sai sace ta fa nazalat sai kuma wata aya ta sauka tabbat yada abi lahabin matab ma azna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imratuhu hammalat al-hatab fi hablun min sai wannan ayar kuma ta sauka ko kuma wannan sura gaba daya ta suratul masad ko suratul lahab ita kuma ta sauka to kaga anan gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira dukkan danginsa dan ya ansa kiran Allah wa anzir ashirata kal aqrabin domin al inzar da aka aka umarci manzon Allah da shi inzar ne iri biyu akwai inzarun am akwai inzarun khas inzarun am gargadin da ya shafi kowa da kowa inzarun khas ke bantacce ga ahalinsa ko mutanen gidansa shine wa anzir ashirata kal aqrabin Allah ce wakfur janahaka liman ittaba'aka min al mu'minin wakfur janahaka sannan kuma ka sassauta fukafukanka liman aka min mu'minin ga waɗanda suka bi ta cikin mu'mini abinda ake nufi da sassauta fukafuki a nan gurin ka zama mai kaskantar da kai a gare su kar ka zanto mai girman kai a tattare da su ka mu'amalance su tare da tawazu'u ma'ana tawada'a lahum shine khafdul janahid din tawazu'u shine sassauta fukafuki lafazin fukafuki dan an bace shi kai tsaye yana koma ne zuwa ga wata sananniyar halitta a wurin mutane ita ce ne tsuntsu a nan gurin aljanahi to amma a larabci ma tsantsa na yau da gobe akan ambaci aljanah ana nufin hannu tun daga dantse har zuwa ga zira'i ana ce masa dana shi yasa Allah ce da annan wuta wazmum ilayka janahaka min ar-rahbi fadhalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi innahum kanu qawman fasiqin wa tasfiqu al-fasl da haka aljana idan an ce sassauta hannu wanda anan gurin shine kamar matsayin fuffuke a matsayin dan adam sassauta hannunka ma'ana ka zanto mai tausayi kenan domin daga hannu in an daga hannu ya ke duka amma in an sauke shi fa ma'ana babu duka ke ne ake umartan manzan Allah da yi waqtul janahaka liman aka minal mu'minin wato ka zanto mai kyauta ko ka zanto mai tausayi ko ka zanto mai tawadu ga waɗanda suka bi ka cikin mu'minin ina fata an fahimta fa in asauka idan ko sun saba maka sun saba maka sun zuwa dan asauka kaga wawu anan wawun jama'a To za ta koma zuwa ga zuwa ga almu'minin ko kuma zuwa za ta koma zuwa ga asira takal aqrabin da wa za ta koma ko shakka babu zance mafi inganci alwawu a nan gurin tana koma ne zuwa ga ashirin takal kala tarbi sai zanto jumlar wasfas ga nan haka limanin ta baka min jumla jumlar ce bautar da wato kamar jumla ce da aka kawo ta a tsakiyar waɗansu zantuka guda biyu masu bin juna yadda zance yake wa anzir ashirin takal kala tarbi fa in asauka fa qul inni bari'un mimma ta'malun wasfir janahaka lil mu'minin wa tawakkal 'alal azizir rahim to amma ba za mu karanta ayar haka mutum da ba haka ta fara sai mu karanta ta azumin ta na farko da malam ya ja baki akai sai dai idan an zo fassara sai ayi bayani cewa kalmar wa anzir ashiratakal aqrabiyan tana da alaka da fa in asauka fa qul inni bari'un mimma ka gargadi danginka kusanci yayin da ka gargaɗe su in sun saba maka ka labarta musu cewa barranta daga irin ma'ana ba ni ba ku ba kuma zan wadaka da ku komai a wajen Allah ba ranar tashin kiyama tun da kun ji ku imani sannan kuma sai abu na biyu wasu da na haka ta baka min almu'minin kila wani ya ce menene hikimar a gabatar a jinkirtar a cikin zantuka guda biyu masu bin juna sai mu ce a cikin alqur'ani wato akwai balagar zance akwai abin da ake fito da shi fili wanda mutane gaba ɗaya kowa zai iya ganewa da an faɗa akwai abin da ake dan sanya shi cikin lungu ba dan yi maka ba dan ai badda bani ba a'a domin yi amfani da kwakwalwarka wajen gano shi wahalar da tunaninka dan ka kana to ma'anar shine abin da ake kira at-tadabbur wanda an saukar da alqur'ani dai shi kuma wannan abin da mutum ke samun lada a kansa shine a wani lokacin ake kira al-i'tibar fa atabiru ya ulul absar ko a tadabbur a fala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aka domin idan an kyale zance wara-wara irin na kowa da kowa daga magari da wanda ba ga magari ba ma'ana ba inda za a samu fifiko tsakanin zaid da amru da salim amma idan aka yi zance wani lokacin a dan fito da shi fili wani lokacin a dan foye a taya to a nan gurin za a gane bambanci tsakanin Zaidu da Amru da Khalid da Ibrahim da Isma'il gwargwadon tunanin su gwargwadon kokari da ijtihadin su wajen kalato mai Allah yake nufi gwargwadon yadda za su samu tsaye a wajen Allah kuma ranar tashin kiyama ina fata mun fahimci wannan wasu janahaka liman baka min almu'minin mun gama da wannan fa yana sauka fa qul inni bari'un mimma ta'malun mun gama da wannan sai Allah ya tawakkal ala al-aziz ar-rahim ka dogara da al-aziz wato mabuwayi shine Allah sannan kuma ar-rahim mai jin kai ubangiji ta'ala ya tara tasfofi guda biyu al-izza da kuma ar-rahma al-izza shine buwaya wanda ba abin da ke gaba da la yuzuhu shay'un fil ardi wala fis sama yawma idhin tu'riduna la takfa minkum khafiya saboda izza da ubangiji ta'ala ke da sannan kuma ar-rahma yana da rahma subhanahu wa ta'ala hada wadannan sifofi guda biyu wato sai ya haifar da wata balaga ɗin da ban ta alqur'ani domin akwai mai rahama ko tausayi cikin mutane saboda karanci akwai mai rahama kuma ko tausayi cikin mutane saboda rabanci baya zalunta mutane saboda tausayi wani kuma baya zalunta mutane dan baya da karfin ya zalunta to a cikin guda biyun nan wanda baya zalunta saboda wai tausayi da wanda baya zalunta saboda baya da karfin yin zalunta wane ne siffar yabo take tabbata gare shi na farko wanda tausayi ya hana shi zalunci ba wai rabanci ba ina fata an fahimta sannan mai karfi cikin mutane akwai mai karfin da yake amfani da karfin sai zali akwai mai karfin da baya cin zali da karfin sa yana yin ayyukan da suka dace ne da karfi taimakawa agazawa tallafawa ba cin zali da ba bakere yake yi ba da karfin sa to anan su ma a cikin guda biyun wanne ne abin yabo na biyun kenan wanda yake amfani da karfin sa wajen tallafawa da agazawa da tausayawa ba mai karfi amfani da karfi wajen zaluntar mutane to sai ubangiji ta Allah hada Sufan guda biyu ga al'izza wanda kine karfi da buwaya sannan kuma ga arrahama wanda ke da tausayi hada su abin da ke nuna maka izza din sa makarunatun bil rahma sannan rahama din sa makarunatun bil izza wato siffar ta izza a garwaye take da tausayi mai izza da baya da cin zalikin laysa wa ma rabbuka bizallamin al-abid sannan kuma rahama sa rahama ce da take garwaye da karfi ba wai rahama ce irin farago ba ina fata an fahimta eh akwai karfin amma rahama ce subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta to shi ake hada guda biyu aziz hina wanda yake ganin ka hina lokacin da kake tashi fi yake mai ji sannan wanda yake ko masani mai jin komai sannan masani kuma game da komai kalmar wata kallo baka fi sajidin malamai na mata fasara guda biyu akwai waɗanda suke fasara ta kallo baka fi sajidin wato jujjuyawarka a cikin masu hijira sai su kafa hujja da ita kan cewa wannan ke nuna tun daga farkon kaka na manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa karshen kaka dukkanin su masallata ne dan Allah ce wa taqallubaka fisajiri ma'ana Allah yana ganin ka allazi yaraka hina taku yana ganin ka lokacin da kake tsayuwa wajen gudanar da wadansu al'amuranka na ibada ko na rayuwa ai taqumu ila salati wahdaka wahdaka aw ila ghairiha min at-ta'at yayin da ka tashi yin sallah ko wani abu na sauran dangin ayyukan da'a iz kullu taharrukat taharrukatihi sallallahu alaihi wasallam ta'atu lillahi al-aziz ar-rahim domin dukkan motsin da manzo Allah zai yi yakan yi kokarin ya sashi a matsayin a ne ga ubangiji subhanahu wataala shine Allah zai raka hina ta koka wannan mun gama da wannan wa taqallubaka fi sajidin ma'ana sai kike ta taqallubaka shine jujjuyawa ka ka fado a cikin adalan sannan a sanan sannan a tsakan sannan a bayan sannan a tsakan har ya zuwa ga sai su fassara as-sajidin su ne dukkanin kakannin manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga na farko har zuwa na karshe dukkanin su wato masallata ne akwai masu tafsirin da suka dauki wannan ma'ana ne ma'ana ta bi kuma wa takallubuka fi sajidin jujjuyawarka a tsakankanin masallata ma'ana lokacin da kake sallah kai da sahabbanka idan kana cikin tsayawa Allah ya gani ka yi ruku'i ya gani ka dago daga ruku'i yana lura da kai ka tafi sujud haka ka dago daga sujud haka fi halatul qiyam fi halatul ruku' fi halatul sujud fi halatul qira'a fi halatul tasbih fi halatul tashahhud fi halatul du'a duka gaba ɗaya suna takalluba ka sajidi don mai sallah ba a hali ɗaya ki ba yana tsaye yana zaune yana ruku'i yana sujuda yana karatun qur'ani yana tahiya yana tasbihi yana addu'a shine takalluba da takallubaka fi sajidina cikin masu sujada an gane ko wannan ma'ana ta biyu sai malam yace ya dauke ta ayyaraka musalliyan fil jama'ati al musallina bir raka'ati wa sujudat Allah na kallon ka lokacin da kake yin sallah a cikin jama'a sallah ta jam'i a cikin rakawoyin da kuke da sujudun da kuke shine wata kallubaka fi sajidin innahu huwa samiul alim ina ba ta fahimta ko duka babu wannan ma'ana ta biyu ita galibin masu tafsiri suka rinjayar wajen fassara aya domin lafazin at-takalluf abu ne wanda ke harakat wanda ido ke gani shine at-takalluf amma ba za a dauki at-takalluf ga wato gangarwa sa daga tsukan wane zuwa ga tsukan wane zuwa ga tsukan wane wannan ba a kiransa suna at-takalluf domin takallubaka a nan gurin ma'ana jujjuyawar wanda shine yayi ta da kansa kaga tarku'i da jira kenan jujjuyawar wanda mabaniya alal ikhtiyar zaɓin sa ne ya ruku'i da zaɓin sa ya sujada da zaɓin sa irin dadewar da ya cikin ruku'in ko sujada ko ta ya zuwa amma wancan kuwa da zaɓin ɗan adam yake wannan jujjuyawar a cikin sukan kakanninsa ba da zaɓinsa ba bane ba ƙaddara ta suke sun kuɗin ta in gizo da su a lokacin ba da ikhtiyari dan bai ke sami ikhtiyari ba to kaga anan wurin kuma yana da ikhtiyari ina ba da an fahimci bambanci tsakanin ma'anonin guda biyu shine ma'anar wa takallu baka tasajidin innahu huwa samil alim abinda ke ƙara ma wannan ake nufi na bin da yace innahu huwa samil alim Allah shine as-sami'u shine al-alim as-sami'u dangane da me kuke faɗa ko da a cikin sirri ne dan a cikin sallah ko abin da yake a cikin sarra a a bayyana kai karatun alqur'ani a bayyana lokacin bayyanawa sanan al-aliyu masani dangane da abin da kuka sirranta dan wani lokacin ku sirranta wani lokacin ku bayyana na bayyana wa riyadi na sirranta wa kuma ya sani subhanahu wa ta'ala kaga wannan ya fi dacewa da kasancewa a cikin sallah innahu huwa sayyul ali هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وبنجد هل أنبئكم على من تنزل الشياطين kun kuna sai in ba ku labari a wa aljanu suke sauka waye ke ƙulla alaka da aljanu su rinka zuwa wajen su suna kawo mata ziyara suna faɗa mata in an sace keken wane an sace motar wane an sace mashin ɗin wane ba zama ra wanda mijinta zai zo da gari kaza kuna son in faɗa muku wane ne wanda aljanu ke zuwa su bashi wannan labarin hal unabdi unabbiukum sin in labarta muku ayyuhal kufar ya ku kafirai alaman tanazzalu shayatin akan wa aljanu ke sauka tanazzalu ala kulli affakin asim aljanu na sauka ne ko shaytanu na sauka ne ala kulli affakin akan dukkan wani tataccen makarici asim fadiri mai ayyukan sa misal kai kamar musalama tarkaza ba gairihi da wani sanan alkahana cikin bokaye irin waɗannan ne aljanu suke zuwa wajen su amma aljanu ba su zuwa wajen annabawa wai dan su faɗawa annabawa wani abin da annabawan za su faɗa mutane shedanu ba su da iko su je wajen annabi Allah madaukakin sarki ya riga ya sa masa tsaro amma sukan je ne wurin kangararru daga cikin mutane ko bokaye ko masu duba wannan ko hadisi ya tabbata kamar yadda muka karanta shi a cikin kitabu tauhid cikin sahih bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa idan Allah madaukakin sarki ya zartar da wani al'amari sai kirayi mala'ika jibril sai ya labarta masa ma'ana cikin abin da ya so sanar da mala'ika jibril na al'amuran gaibo abin da za su faru a duniyar mutane saukar da ruwan sama ko mutuwar wane ko haihuwar wane ko ɗaukar wane ko kaskancin wane Allah ya kan labarta mala'ika jibril sai mala'ika jibril yake na cikin fatar mala'iku ya sanar da wahayin Allah lokacin da yake isarwa game da abin da Allah ya ce gaba daya mala'iku sukan sauke fukafukansu su faɗi dan kaskantar da kai ga ubangiji su fita daga cikin hayyacin su har sai lokacin da aka gama isar musu da wannan wahayi da Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗa sannan sai su fito a sai su tashi malaika jibril zai tambaye ku ma za qala rabbukum me ubangijin ku ya faɗa qalu al-haq sai ce ubangiji gaskiya ya faɗa kuma wani aliyyul kabir daga nan gurin malaikun saman bakwai ta sanar da na saman shida na nan ta sanar da na kasa na kasa sanar da na ka zuwa malaikun sama ta daya to akwai malaikun da suke saukowa sararin duniya suna yawo akan girgije kamar yadda hadisin ya nuna to a tsakankanin su juna sukan tattauna irin abin da Allah ya faɗa musu na wahayi na gaibun da ya ba su labari na faruwar ruwan sama na faruwar mutuwa ko haihuwa ko arzikin wani ko talaucin wani ko kuma an yi kaza an yi kaza wani abu da zai faru cikin duniyar mutane sukan tattauna a tsakankanin su yayin da suke yawo a sararin samaniya akan gajimare Da su kan galauri cikin aljanu sun san da haka da haka sai su zo ɗaya ya hau ɗaya ɗaya ya hau ɗaya har su tafi sama wato kusa da inda girgije yake suna kokarin tsakar maganar mala'iku lokacin da mala'iku suke tattaunawa da suna dan mai ruwaito hadisi yake cewa su mustarqu sabi haka da haka suke sai ya haka da dan yatsunsa wato ya haka da tafin hannunsa ya kai kai tafi fabbata da asabi a hoto ya haka da ya yatsunsa ma'ana wani ga nan wani nan wani na nan wani na nan wani na nan wani saban wani haraji inda gidi yayin da na karshen yi kokarin satan sato kalmar ɗaya ta mala'ika dan take sai faɗawa na kasansa shi kuma sai faɗa na kasansa shi kuma sai faɗa na kasansa shi kuma sai faɗa na kasansa har a zo kan na karshen kasa da zai ji to wannan na karshen kasan da zai ji ne zai je wajen bokan da yake mu'amala da shi ko dan borin da yake mu'amala da shi ko dan duban da yake mu'amala da shi ko mai asiri da mai nakarin da yake mu'amala da shi da wannan kalma daya ta gaskiya da yake da wajen mala'ika amma kafin ya faɗa masa sai ya takuta ta da ƙarya ɗari sai ya faɗa masa shi ke sa wani lokacin ka dan bori ya fi magana kuma ka zama gaskiya ƙarya ce ɗari aka samu gaskiya guda ɗaya ko malamin duma ya faɗa miki magana ki ta zama gaskiya ya ce mijin ki zai zo daga gabas kasan suna da wani fadda ba mai daga gabas ka za a mai duguri gabas ya ne ma gabas ne malam madori gabas da gumin da haɗe da duk gabas ne da guru da gezawa duk gabas ne na ce zai zo daga gabas sai kawai ba zaurin ke zo daga Ezawa ko zo daga Balan Maduri ko zo daga Ina ne ta asali na dan Balan Maduri ne amma ina zauna a Abuja kaji dai daga gabas yake asalin sa to anan mun suna da irin wannan fadaba min dan saboda ta yi kadan cikin abin da aka faɗa mutane sukan yi kokarin wani dabara haka to amma kuma dole sai ta yi yawa tunda ƙarya guda ɗari gaskiya guda ɗaya ai ka san lalle za a sha ta ƙarya da yawa ko shakka ba to wani lokacin shi wannan na saman yakan ci nasarar sato magana da ya faɗa na na a wani lokacin kuma yayin da suke kokarin haka sai a jefe su da wannan tauraruwa mai aman wuta kamar da su da kansu suke faɗa wa inna la masana sama'a fa wajadnaha muli'at harfan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasula suka ce da muna da majalisi a sama da muke zama amma yanzu duk wanda ya kokarin ya je zauna dan ya sato maganar malaiku to zai sami tauraro wanda yake dakon sa zai masa amanka to idan suka fito yadda suke yi kenan to wannan ne sirrin da kamar yadda na faɗa muku kuke jin boka ko malamin tsurbo wani lokaci yana duba amma ya faɗi magana ɗaya ta zama gaskiya amma fa karka manta sai ya ƙarya ɗaya to a nan gurin menene hikimar a haramta masa zuwa wajen sa tunda manzo Allah ya ce dukkan wanda ya je wajen mai da'awar ya san gaibi wato boka ko malamin duba ya gaskata cikin abin da ya faɗa ya kafircewa abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya faɗa kalala wanda yaje dukkan wajen boka ko dan duba ya gaskata shi ba za ka karɓi sallarsa ta kwana arba'in ba to kaga menene hikimar a ce haka tare da cewa akan samu gaskiya guda daya a cikin maganganunsa hikimar anan gurin ne addinin musulunci yana halatta abu idan alkhairin sa yafi sharrin da ke cikin sa yawa ko da a ciki akwai dan wani bangare na sharri an fahimta ko ko wani bangare na mashakka in dai mafi rinjayen sa alkhairi ne sai a halatta maka shi kamar yadda addinin musulunci yana haramta abu idan abu ya zama sharri tsantsa ko kuma sharri mai rinjaye a ciki ko da akwai wani bangare na alkhairi inda dai sharrin sai bi rinjaye ina ba da an fahimta to a nan gurin sai ai hukunci da me da abin da yake da rinjaye ba da abin da ba da rinjaye ba dan kar wani sai to ai ina neman wannan gaskiyar guda ɗaya da manzo Allah ya tabbatar cikin hadisi a nan gurin sai mu ce kana da iblis zai tsira ranar tashin kiyama wanda kowa yayi ijma'i cewa iblis ba zai tsira ba ranar tashin kiyama tare cewa iblis din hadisi ya tabbata cikin bukhari yayi gaskiya to daya lokacin da ya fito a cikin sufar dan adam wani tsoho ya je zai kayan zakka abu da ya kama shi yace zai kai shi wajen manzon Allah hakan ya mai ta hasu uku da ya ga lalle sai an kai shi wajen manzon Allah ce dan Allah ka kyale da zan faɗa maka wani abin da zai amfane ka kai ka kai ni yace menene shi yace idan ta zo kwanciya ka karanta ayatul kursi ubangiji ta ala zai sa maka tsoro na musamman kuma ba za ka ga wani abinci ba cikin wannan ran harkarin Allah waye da abu ne zai faɗa manzo Allah ce sadaka ka huwa kazu yace ya faɗa ma gaskiya amma ka kace makareci to kaga anan gurin iblis ya yi ƙarya sau ɗaya mun gani cikin hadisin bukhari ya iblis kai ya gaskiya sau ɗaya a cikin kamar da hadisin bukhari nuna wannan ke nuna tsilan salatin tashin kiyama saboda me za a ba mu'amalace shi ba da wannan gaskiyar kankanuwa ba da rinjayen ne kariya to haka malamin duba da dan tsubu ba wai za a abin nan za a ma'amalance shi ne da gaskiya guda ɗaya da ya taɓa yi in ma ya taɓa yi ɗin a'a za mu amalance shi da da jayan mai ƙarya da yake da aka bari samu shi ba a ranar tashin kiyama to kuma wani na da ikon ya sake tambaya yaya ake su yi mu'amala da aljanu kuma shi aljanin me yake amfani a wurin dan adam lalle shi dan adam ɗin da yake mu'amala da aljan yakan ci moriya moriyar ita ce aljan zai kawo masa labari na ƙarya ko na gaskiya ko mu ce ƙarya ɗaya gaskiya a wato gaskiya ɗaya ƙarya ɗari ya ta kuɗa mana to shi aljanna me yake samu a wajen nan adam yawanci daga cikin aljanna akwai waɗanda su ba su da wata bukata sai a saba Allah su ita ce bukata su inda ka saba to ka biya musu bukata ka biya farashin da su suke bukata to kuma gwargwadon kafircin aljan din gwargwadon girman saban da yake so kai malamin duba kai masa dan shi kuma daga kawo maka labari akwai aljannin da zai bukaci kabar sallah ɗaya cikin salloli guda biyar na yini duk sauran za ka yi amma banda guda ɗaya sai ya riga sun sauran ba su da amfani inda ya gabar ɗaya akwai aljannin da zai karɗanta malamin duba ko boka cewa ba kai ba wankan janaba inda kana san ka zuba jari a kamfanin mu na in kawo maka labari kai ka biya bukata ta hannun jarin ka shine ba kai ba wankan janaba ya san cewa duk ibadar da za ka yi tunda ba ka da sarki nusan ya ce akwai aljannin da zai karɗantawa dan adam cewa abin da yake so kullum ya zo da safe wannan dan adam din yayi masa sujada to shi dadi yake ce a ce ya mallaki aljan ai ya mallaki aljan kuma ya mallaki bil adama akwai shi dan aljan din da zai kangare da yawa ya jinin dan adam yake wani ma ya wani sashi ne jikin dan adam yake ko yace ido ko yace hanci ko yace kafa ko yace gaban namiji ko farjin mace ko a yanko nonon hagu na mace ko kisan kai ko jinin jariri yake so sabar rayuwa gwargwadon kafircin aljan din gwargwadon sharɗin da zai faɗa malamin duban. da yake mu'amala da Shi shine suratul an'am ta bada labari ranar tashin kiyama za a tara ubangiji ce ya ma'ashar jinni kad takartum min al-jinn ya su aljanu ko samu biya da yawa cikin mutane me yasa mutane suka kangare wa annabawa suka bi istaksartum min al-jinn ma'ana kun yawaita halakar da su da zamar da su da kan tafarki wa qala awliya'uhum min al-jinn mabiya aljanu din cikin mutane sun rabba na tsamta a na bi ba'adu ya ubangiji sashin mu ya mu da sashi su sun shakanta mana abinda da suke son mu yi mun mu ko mun faɗa abinda da muke so su kuma sun yi shine istanta na bi ba'adu kowa ya amfana da kowa shi malamin duba abin da yake so labari an sake motar wani yanzu yanzu nan aljini zai yawo wata irin mota sai farashi da lamba iri kaza da lamba kaza in yana da yan uwa sai wanda ya kama hanyar Kaduna wanda ya kama hanyar Sokoto kaga dai duk sun mota in dai ta awa daya cikin minti biyar din zai kama mota kuma har yaje ka inda aka je zo faɗa malamin duba ai wannan mota tana wuri kaza a daidai gareji kaza malamin duba ya zo wani buga kasa yana wani muzuru ne abin ne abin da aljanna ya riga ba shi sai ya faɗa maka sai ai kaza ne wani lokacin ma yana tare kai lokacin da kake cikin wata matsala kana cikin damuwa kana tattaunawa ina zaka je wajen malama ne ko wajen malama ne da ya ka ambata wanda zaka je sai shi ya riga ka zuwa ya faɗa wannan malamin dogar kana zuwa malamin dogar ka san akwai yan duba da matsafan da sun shahara da idan ka zo ma za su faɗi sunanka da kuma daga ina kake da kuka sauka kafin ka zo duk aljuru kike ba su labari bisa ka'idar istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagana ajalana alladhi ajalta lana ibn tayyib bayani mai kyau idan mutum ya duba da ka'idar tafsir ko at-tafsir kabir tafsirin wannan aya za su ya ubangiji sashin mai amfanin da sashi har ma sai zuwa lokacin da ka dora mana kana sai Allah ce annaru maswaqu khalidun fiha wuta take makomar koyo gaba daya ko yan duban da aljanun ko yan da aljanun ku dukkan wani mai ta'amali da aljanun da shi da aljanun gaba daya wuta ita ce makomar ku saboda haka su daina maka farjani wajen sun faɗa ba su daina muku farjani dan sun faɗa ba su da ikon arzutawa ko talautar kuma inda zaka gane ta ba su da ikon arzutawa ko talautar ai da suna da ikon yin arziki da bai kamata su karbi kuɗi a wurin kai da kai da wurin su bai kamata su karbi kuɗi a wurin kai da kai da wurin su amma sai su karba a wurin saboda shi wani aljinan abin da ya sharɗanta masa shi zai ba shi labari amma ba zai kawo masa kuɗi ba shi yasa ba dukkan aljini bane da yake da karfin hali shi aljini yana da wani abu wato yana da ban tsoro kuma shi ba tsorati ne shi yasa ko da irin masu tafiya dare ta da masu wanda aljanu za su fara tsoro irin aljanun da ake cewa ba to yi da kasar sun wuta idan kai banza da shi ba abin da zai maka ko kana tafiya daga wani abin tsoro idan ka dake kawai ka abin nan ba abin da zai maka saboda shi kai kana da jin tsoro amma zai dan zabare ke gani idan ka tsoro su kaga mai yawo wanda daga nan hauka ya sabe ya riga ya gama da kai amma idan kai da kake ne in duniya irin na da wanda wani su ba zikiri suke ba za a ga suna yawon duniya da daddaren su wannan aljanu ba sa razana saboda su kansu wadansu kananan aljanu ne cikin mutane to su aljanu galibin su masu ne in dai ka zama da kake ko ya zanto kana da cikakken hirzi da ganuwa da kaiwa kanka na zikirai da addu'o'i na manzon Allah ko ka gama da aljanna duk yadda za a turo shi da izinin ubangiji ba zai iya cutar da kai yan duba su turo shi masu tsafan su turo masu rikanin su turo ba bai da zai da bai ya zo sai ga wato kamar gidanka ko gadanka na kewaye da waɗansu zikirai sun yi masa kabe kabe ya rasa yadda zai dole ja da baya ya koma wajen wanda ya turo sai ke kai abin ba ya faskara na ta mana da yawa ku yi hakuri kan wannan aya dan dai fito da ne ba kawai dan jin daɗin labarin ba amma dan mu fahimci wato yadda boka ya suke kusurin ko mu gane ga asalin inda kasuwar ta su take tsakanin su da aljanu suke hada kamfani na damfara da cutar mutane da kafirta su da halaka su kuma aljanin ke yin umarni na ayi barna yasa Allah ya ce shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim kuma Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatin al-kafirin ta'uzzuhum azzan fala ta'zan alaihim inna ma na'uddu lahum adda galibin suke umar da kafirci ai dan yana kafa wata karaga ta mulki akan tuku ya kirawo ɗan uwansa aljanu ya ce ga kan bai sarauta zan bayar yau waye barna wanda ta kowace ƙayatarwa ɗaya ce yau ina tare da wani balabar da shi ba har sai da ya sha giya ce ba ba kai komai ba wani ce yau ina tare da wani sai da ya tafi tunzula shi har sai da ya sana hankali na kwanta ka ba kai komai ba wani da ina tare da wani ban da shi ba ba sai da ya sai matar sa kai wannan kai kai dai kai ka sa a rufe sunna sai ta cika masa sai dora masa bai ta'allamuna ma yafarriquna bihi bainal mar'i malaman tafsiri suna kawo hadisin waɗansu daga cikin su karkashin wannan aya ma'ana kaga kenan abinda aldanke so a sabawa Allah a sabawa manzon Allah to ya dai wa dan adam kowane irin shi yasa kar ɗan duba ko waɗansu masu ciki ko masu lakani sai maka tasiri mutakar ka san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mu koma ga aya kai tsaye mai maza mu karasa hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin asim yulquna sam'a wato yulquna sam'a wato su masu boka su boka yulquna sam'a suna faɗin abin da suka saurare shi ma sami uhu min siyasin ila awamil khalqi wato suna faɗawa mutane irin abin da suka ji na jiyajiyan da aljanu suka yi wa juna na sato wata magana guda ɗaya wadda aka ta faɗa da ƙarya guda ɗari sukan faɗa wa mutane cewa aktsaruhum kadhibun amma mafi yawan su makareta ne fiye kawalihim cikin zancen su wal aktsaru bi ma'ana al kull ba ne ce al aktsaru anan gurin ma'anar ta shine al kullu li'anna shayatina muni'u al batata min salati kan ibadan nabi sallallahu alaihi wasallam domin shaytanu daga baya bayan an turo manzo Allah an hana satar magana wadansu da suka ce a'a abinda aka hana satowa shine abinda duk ya danganci wahayi da Allah zai turo zuwa ga manzo Allah ba su da ikon satar su wannan kan ba zai yi amma maganganu na abinda Allah ya labarta musu na wadansu dangin gaibu na mutuwa ko haihuwa ko na abu wannan yana iya yiwa su iya satowa daga wajen mala'iku wa yumkinu an yakuna ala babihi biha qabla al-bi'sati fa fi zalika yadumuna ila masmu'i kadhaban kathira wato ta iya aksar anan gurin ala wato laysa bi ma'anar kull wato anan gurin abinda yasa suke cewa aksar bi ma'ana al-kull saboda a tun ya ce ala kulli afatin asim sannan kuma yalquna sab'a wa aktharuhum kadibun dan me za a ce kullu kuma a ce aksar dai da an ce aksar mafi yawa ba duka bake amma idan an ce kullu gaba ɗaya kenan to shi yasa sai dan malamin sun suka bambance suka ce kullu anan gurin yana magana akan wato ainihin su malaman su yan duba din ko bokai sai da suna sauka ne akan dukkan wani dan duba dukkan wani boka dukkan wani sakakken makareci sai kuma yace yulquna sab'a wato sukan faɗa musu abin da suka ji wa aksarhum to nan gurin aksar ba ta komawa zuwa ga su su bokaye din tana komawa zuwa ga aljanu wa aksarhum amma wasu ya yawan aljanu ba kazibu na makarita ne to a anan gurin ke sa duk wanda ke sana'a sa shine ruqya zaka ga an zo ana ruqya aljani ya bayyana ya yi magana yace ai wani ne ya mu ai mu biyar ne ai mu dubu 1000 ne galibin abin nan duk aljanu ƙarya suke su ce wai su dubu biyar ne suna cikin wannan biyar Allah su kaɗai wani aljani ya rika wata lebariya wai su dubu biyar ne wani ce an turo su wani ce shi daga tana ma yake wani ce daga ina ne kawai wasa yake na hankalin mutane kar ka tsaya kana wani dogon tattauna da shi kai dai karanta masa ayoyin alkur'ani da takawa da ikhlasi a cikin zuciyarka domin karanta alkur'anin daidai da tsoron Allah da ke cikin zuciyarka da kokarin san ka amfani wanda kake karantawa wannan shine ke da tasiri wajen koran aljanu ba yawan karatun ba yawan karatun ba shine mai tasiri ba a'a ya danganci shi kanshi mai karatun wane ne kamar da ibrahim kan yake cewa suratul fatiha tana da tasiri yace amma ba dole ne kowa ya karanta ba ta yi tasiri ba yace tamfar takobi ne mai kai tsiya idan ka mika shi a hannun jari ne tasiri in ka baiwa rago fa ba ya da tasiri yace to haka tasirin alqur'ani yake alqur'ani yana da tasirin sa amma ya danganci waye mai karantawa ina yulkuna sama wa karhum kadibun sai Allah ya والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا ذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وبنجد سألة والشعراء وتسو مواقع أي شعراء السوء mawaka waɗanda suke masu mummunar waka mara amfani allazina yufsiduna fi wanda suke yin barna a sakamakon waka su yattabi'uhum al-ghawun wawayen da suke bin ko halaka ko suke lafazin ash-shu'ara sha'ir wato sha'ir ala wazni alim shu'ara ala wazni fa'ala daidai da kace alim ulama sha'ir shu'ara an fahimta ko ah, yattabi'uhum al-ghawun al-ghawun wato halaka ko fa yaquluna ma qalu sai su rinka faɗin abinda suka faɗa suna maimaitawa wa yarwunahu anhum suna kuma ruwaito abinda suka ga na baitin waka mara kyau mummuna ala sabilil ifsadi dan su yada fasadi fil ardi aban kasa lidalika fahum madmumuna bi tibai da haka anan waɗanda suke bin mawaka sun zama ababan zargi a shari'ance saboda biyayya yadda suke wa mawaka dukkan mawakin da yake faɗin duk abin da ya zo bakinsa ba tare da ya auna abin da yake faɗa da mizanin shari'a sallallahu alaihi alam tara annahum fi kulli wadin yahimun kin baka ganin cewa su mawaka din fi kulli wadin kowane kwazazzabo kowane rami ya himuna fadawa suke ciki ai min audiyatul kalam cikin kowane nau'i na zance sai su shiga ciki su yi iyo wa yujawizuna al-hadda madahan wajhi wa hida'an sai su ketare iyaka wajen yabo wani lokacin su ketare iyaka kuma wajen zambo in sun tashi aibata mutum sai su aibata shi da laifin da har ba na shi bane in sun tashi yaban shi su ɗaukaka shi sama da matsayin da yake kai to wannan ya zama fi kulli wadin yahimun kenan ko kuma fi kulli wadin amma na fi kulli fannin min al sunnah cikin kowane nau'i na zance sai su waka wani yawa giya waka wani yawa rakumi waka wani yawa mace waka haka dai kowane irin abu mai amfani da mara amfani kowane irin abu ba sun yi masa waka shine alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun kuma su mawaka galibi sukan faɗi abin da ba sa aikatawa galibin abin da mawaka suke faɗa zaka samu cewa ba sa aikata shi suna faɗa ne kawai daga baki dan tuka baki da kuri da kurari da kuma abin nan ko su tuka wani baki ko su tuka wa kansu baki amma ba wai abin da suke iya aikata ba bane shine wa annahum yaquluna ma la yafalun ko saka ba a cikin waka akwai hikima kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari manzo Allah ya ce inna min sirri la hikma lalle a cikin waka akwai hikima manzo Allah ya faɗa haka kuma ko saka babu manzo sallallahu alaihi wasallam ya karfafi su Hassan ibn Sabit da Abdullah ibn Rawaha cikin wakokin su suka kai to su ai ba sa cikin wanda za a ce fi kulli wadin yahimuna wato cikin kowane zance ma sukan kutsa akai kai tsaye su faɗa a cikin waka sukan auna su ga wanda zance dace da shari'a su faɗa wanda bai dace da shari'a ba su kauce masa to wannan haka ake son idan mutum zai waka to waƙar da ake magana a nan gurin ana magana akan waƙar da a Hausa zamu kiranta da suna waƙe wato waƙa ta baki kamar rubutattun waƙoƙi kamar irin su infiraji kamar irin su waƙoƙin akila ne ko fawon bai kamar irin su waƙoƙin ah, ma'azu eh, eh, haɗe da kamar irin waƙoƙin sa'adu zungur haka waƙoƙi na hikima waƙoƙi na basira wanda za a yi imma wato akan noma imma akan kiwo imma akan ilimi imma akan gudun duniya imma akan mutuwa imma akan tsoron Allah haka waɗansu ababe to waɗannan su ne waƙoƙin da ake magana waɗannan idan mutum ya yi su bai laifi amma waƙoƙi da mutum zai yi yi ta waka yana zuga giya ko yi ta waka yana kira da wata mace yana tsarin ta a cikin irin yadda mutanen jahiliya suka rika yi wato irin kansal kenan kaga wannan bai dace ba ko kuma waka da zaka yi ba mutum da siffar da ba ta ba kaga wannan bai dace ba ko kuma waƙa da zaka yi wa mutum zambo ka faɗi laifin da ba naci ba wannan dukkanin su ba su dace ba da haka ya kamata mutum kowace waka dai da mutum zai faɗa ko ya karanta ya ana ta mizani na shari'a idan ta dace da daidai ayi idan ba su dace ba da daidai kuma a nisance ta sannan ko da waka ta dace da daidai makwarar hukuncin da ake bata a cikin shari'a shine jawaz halal ne yin ta amma ko da matsayin musahabbanci ba za ka kai sana kace sunna ko kace wajibi abin da zaka kace wani dai yayi waka da take jaizi ma'ana halal saboda ya kula da me ya dace da dubba na shari'a a dan waka cikin abin da zai faɗa wani kalma da zai saura ya duba dace wata da ayoyin alqur'ani bai tikaro da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ingantattu ba to wannan kuma matsayin da ake jawab shi yasa kamar da na faɗa ina maimaitawa shi yasa cikin wanda suka shahara a cikin sahabbai da waka ba su da yawa idan ka dauki Abdullahi bin Rawaha ka dauki Hassan bin Sabit sunni mafi mafiya shahara sannan sai wa duk sauran ba za ka ce musu ma mawaka ba a cikin inda waka din nan wani abu ne na fice saboda sauran ayyuka da sahabbai sun yi fice a cikin ta saboda da Hassan bin Sabit saboda Abdullahi bin Rawaha domin Abdullahi bin Rawaha da Hassan bin Sabit duk da cewa suna cikin sahabbai amma dukkan su al-ansar ne ba su cikin muhajirun wanda ko ta fuskar falala tsakanin al-muhajirun da al-ansar su suka fi al-muhajirun sun fi sannan ba sa cikin mutum goma da aka wa bishara da aljanna sannan ba sa cikin kaza ba sa cikin kaza ba sa cikin kaza cikin abubuwa da dama na falala wanda waɗansu sabai suke fitar da shi su Hassan bin Sabit da wannan ba su samu ba tare da irin waƙa da suke amma waɗanda suka fi su falala irin su Abubakar irin su Umar da Aliyu da Usman dan Affan da bin Abi Waqqas da sauransu za ga suna da abin da suka yi a akai wanda ko shakka babu ya fi waka tasiri wajen ciyar da da'awar musulunci gaba ina fata an fahimta maza Allah ya nuna dukiyar Abubakar ita ce dukiyar da ta fi kowace amfanin ta fuskar da'awa sai kuma dukiyar na na Khadija kaga dan dukiya ta amfana wajen ciyar da da'awa gaba sama da me sama da waka sama da baitin waka kafin hasan bin sabir ya yi baitin waka guda 100 abubakar ya sayi waɗansu bayi ya yanta su ya ba su yanci musulmai masu launi ya ba wani jari ya ba wani masauki ya sai kayan fada za a tafi yaki za a tafi jihadi ya sai kayan abinci ya sai guzuri ka ko shakka babu fallalar siyarwa fi sabilillah fallalar tallafawa ga gayyu da miskinai ya ba ce so ka tsaya kana tare da baitin waka ba ji ba kuna da amfani idan an samu kararren waka daya biyu cikin mutane amma ba taron mutane gaba ɗaya din masallaci kowa zama mawaki da an taɓa wannan baiti da an taɓa wannan baiti da an taɓa wannan baiti to waye mai jihadi a ciki babu mai jihadi babu makarantun qur'ani babu muhaddisi babu faqihi babu qari'i babu usuli babu adibi babu lughawi kun zama shu'ara a madadin udaba fuqaha muhaddisun mufassirun dibalun fil nahwi wal adab wal lughati al arabiyya ba mawaka mawaka mawaka wannan ba shine abin da yake bukata ba ba mawaki dai a gari ya wadatar biyu uku sun wadatar amma taron mawaka wasu a ra'u ya yattabi'uhum al-ghawun su dai mawaka wawaye ne suke bin alam tara annahum fi kulli wadin yahimun shin ba ka ganin cikin kowane irin nau'i na zance hutsawa suke yi wa annahum yaquluna ma la yafalu kuma da yawan suna faɗin abin da ba su aikatawa a nan gurin wajen da yawa suna faɗin abin da ba su aikatawa sai malamin suka kawo wata mas'ala idan mutum a cikin waka ya rera wakar cewa yayi zina za mu masa haddin zina idan mutum a cikin waka ya rera baitin da ke nuna ya sha giya za mu masa haddi sai malamai suka zance guda biyu waɗansu suka ce za mu masa haddi waɗansu suka ce ba za a yi masa haddi ma cewa za a yi masa haddi suka ce ya itirafi wal itirafu sayyidul adilla yayin da mutum ya itirafin na yi zina ko na sha giya to ai riga ya tabbatar kansa ba a bukatar shaidu guda hudu ko biyu don tabbatar masa da laifi kai sai za a yanke hukunci a kansa waɗansu suka ce a'a wannan ayar ta ba ta kariya wa annahum yaquluna ma la yafalun yawanci za su faɗa ba ma fa ba wai aikata su kai ba kariya suke baka ji ba wannan a'asha da yake cewa wadda hurairata inna rakaba murtahilun wa hal tudiqu wada'an ayyuha ar-rajulu dharra'u far'a'u mas'ulun awariduha tamtilu huwaina kama yamtil wajh wahilu aka ce wata ce hurairata ce wallahi ban san ta ba amma yazo ya zuga ta ya koda ta tana da gashi tana da kaza tana da kaza tana da kaza ka annami taha min baiti jaratiha marru sahabati la raisun wala ajlu ko babu ita haka kawai ya kera baitin waka kaga wa annahum yaquluna ma la yafalu kuma amr bin kulsum wa wani أبا هند فلا تعجل علينا فأنذرنا نخبرك اليقين بأننا نولد الرايات جيبا ونصدرهن همرا قد روينا ينا تقول إذا بلغ الفطام لنا رب تخر له الجبابر ساجدين ويارو أتكين إذا يئسا يئسا يأي إن أن يأي إذا قلنا أنت كالخلاقنا في سنجي صنفات كما يسنا بيسوا سولي ما لنك ما لأن البر حتى ضاق أنا وفوق البحر نملأه سفينة ما لا تنتكا دكا سلرن دنيا دواكي ثم سنتكا دكا كوجين دنيا دفلفلي كذا أنا إكرياتي وأنا يقولون ما لا يفعل duk irin abin da suka mawaki zai faɗa sai ka samu akwai wannan shi yasa lokacin da annuman ibn adi wani da umar dan khattab ya sa shi a garin maisan ya zanto shi ne kamar wani hakimi a garin ko alkali sai aka ji ya wasan su baitin waka ala hal atal asna'a anna khalilaha bi maisan yuska fi zujajin wa antami idza shi'tu nadni da hakinu qaryatin wa raqqasatun تهسوا على كل مبسمي وكذا وكذا فإن كنت ندباني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر متسلمي لعل أمير المؤمنين يسوقه تنادمنا بالجوسك المتهدني ثم تنتقل في تقاوش على سبحانه yana cewa wai mata ta kusa da labarin mai nake cikin a mai san ina tafi ana ta shayar da ni ba barasa ta safai daban ta yamma da yace in na naga dama in sa samari su mun waka in na naga dama in sa ɗan mata su mun rawa yace in har za ka ba ni giya yace karka bani da karamin kofi kawo katon kofi yace na tabbatar amirul mu'minin in yaji abin da nake ciki zai ji haushi in yaji irin gwangwajewar da muke umar yace wallahi kan na ji haushi to kawo amma duk da haka Umar dan Khattab sire shi daga mukamin sa bai masa bulala saboda me wa annahum yaquluna ma la yafalu suna faɗin abin da ba sa aikata ayar karshe Allah ta illal ladina amanu wa amilus salihati sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari wa zakarullaha kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu suka ambaci Allah da yawa wa intasaru suka yi kokarin taimakon addinin musulunci min ba'di ma zulimu bayan da an zalunce su kaga wannan an yi to gaskiya daga cikin mawakan da wawaye suke ji a cikin mawaka akwai allazina amu wanda suka yi imani da aiki na gari suka yi ambatan Allah da yawa ma'ana ambatan Allah da zikiri da karatun Qur'ani ya fi waƙar yawa ina fata fahimta shine illal ladina amanu ga imani wa amilu salihati ga dangin ayyuka na gari jihadi da tiyarwa da menene wa zakarullaha kaseeran kuma ga ambatan Allah da zikiri da yawa waƙar ta su kaɗan ta an kwatanta da waɗannan ayyuka wan tasaru min ba'd ma zulimu suke kokarin mayar da martani bayan an zalunce su an zage su da baitin waka sun wasu suka tsaya suka kera baitin waka suka mayar da martani ba su suka fare suke zagi ba to irin waɗannan aka ce su banda su ba sa cikin ya ba kuma gawuna ba sa cikin fi kulli wadin yahimuna ina fata an fahimta wa sayalamu allazina zalamu da sannu waɗanda suka zalunce za su san ayyamun kalbin yan kalibun wato a wata makomar za su koma cikin ta ayyamun ayyamun kalabin yan kalibun ah, ibn eh, muhammad ibn isa sahibu siyar ya rawaito cewa wannan aya tana magana ne akan hasan bin sabit da abdullahi bin rawaha lokacin da wannan aya ta sauka sun je wajen manzon Allah suka ce an ce wa shu'ara yattabi'u al-ghawun alantar tara annahum fi kulli wadin yamun ashe mun banu min lalace gashi ko muna cikin masu yin waka sai manzo Allah ce a'a illa allazina amanu wa amilus salihat amma ibnu kasir ce wannan riwaya akwai ta cewa a cikin ta domin suratul shu'ara gaba ɗayan ta makkiya ne asali bin sabit da abdullahi bin rawaha suna cikin sahabban da suka musulunta a madina al ansaruna ne ma'ana ayar ta sauka ma da shekaru aru aru kafin ma su shiga musulunci balantana zo su yi baitin waƙar da za a ce a su take sai dai a ce faɗin ayar ya shafe su kamar yadda zai shafi kowane mawaki cikin wanda wannan siffofi na ayar wato suka su a kanta abin da muka faɗa gaba dai Allah shi ba mu lada wannan muke kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ne kadai saboda lokacin ya riga ya wani mai tambaya ya rubuto yana cewa menene ma'anar fadin Allah ta'ala wa Allah wa taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an qadaka abin da yake bukata na farko tafsirin aya sannan na biyu menene hakikanin at a cikin wannan aya wato yawanci ayoyi na za ka ga ma'anaha mutarabita ma'anonansa suna kwalle da juna tsakanin ayar da kauce da wadda ta biyo bayan yanzu wannan ayar da yawa daga cikin malaman tafsir suna alakanta ma'anarta da ayar da ta yi ta abin da ya yi ta shine wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika tahasaw rakada wa amma al qasitun fa kanu li jahannama hataba wa على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه عذابا don haka sai suka ce a nan wurin wa Allah lallai inda za su daidaita inda a ce za su daidaita suwa su waɗanda magana ta gabata a gabansu a baya ma'ana aljanu gaba daya a madadin su rarrabu waɗansu su zanto kafirai waɗansu su zanto mumune inda gaba daya za su daidaita ala tariqati a bisa da sananniyar hanyar mai take sananniyar hanya hanyar da manzon Allah zo da take ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don idan ka ce a tariqati anan ana nufin wata tariqa ta sufaye sanannu ba a lokacin ba wani sufi da aka sani cikin sufaye masu kiran tariqa a yau ba wanda aka haifa ba haifi Sidi Abdul Qadir ba ba haifi Shehu Tijani ba ba haifi Inyas ba ba haifi dukkan wani wanda zaka ce masa shi ake nufi da ayar dan ana cikin maka kenan ko hijira ba yi ba dan jin jinni makkiya ce ba madaniya ba ana maka ko ma hijira ba ai ba zuwa ga Madina to kaga a lokacin babu wani shehin dariƙa na aka sani da haka sai aka sa alif da lam dan a nuna sananniyar hanyar al-ziram al-hadiyya ne a nan wanda yake sananniyar hanya a wannan lokacin ka akwai sananniyar hanya ba ta manzon Allah ba to a yau ba kuma babu wata sananniyar hanya din sai ta manzon Allah da haka ce aka ce inda dukan su za su daidaita dan sun rabu gida biyu dan su ce minnal muslimun wa minnal qasitun cikin ma akwai musulmai cikin ma akwai kafirai suna da qasitun faman aslama fa ulaka tahrawu rasada wanda suka shiga musulunci to wannan sankin da bi hanya ta kuriya wa amma da suka kafirta fa kanu li jahannama hafa to wannan fa wata jahannama ita ce sun kace sun zama makamaci na wata jahannama sai Allah ce wa Allah istaqamu inda duk gaba ɗayan su za su daidaita ala tariqati akan sananniyar hanyar na da manzo Allah ya zo da ita la askainahum ba'an gadaka da mun shayar da su ruwa wanda yake mai albarka shine gadaka waɗansu kuma suka ce a'a maganar ana magana ne da mutanen maka jerin ayoyin da suka faru tun daga farkon qul uhiya ilayya annahu sama'a Lallai suna bin juna ta fuskar ma'ana da aljanu suke magana har ya zuwa wa ammal qafituna fa kanu li jahannama hataba anan an gama magana akan aljanu wa alla wasaqamu ala tariqati la asqainahum ma an qadaba ana magana ne akan mutanen makka Lallai da mutanen makka sun daidaita ala tariqati akan tafarkin da manzon Allah ya zo da shi kai askainahu ma'an ba to da mun shayar da su ruwa mai albarka duk da cewa mun kai na cikin fari da mu shayar da su ruwa mai albarka amma rashin haɗuwar kansu akan biyayya ga manzon Allah shi yasa Allah ya jarrabe su da farin da suka yi kala bakwai suna fama da fari mai tsanani sakamakon addu'a da manzon Allah ya musu mummuna ce Allahumma ja'alha alaihim sinin kasni yusuf ya Allah jarrabe su da shekaru guda bakwai na fari irin shekaru guda bakwai na fari da aka yi lokacin annabi Yusuf wanda saboda yunwa saboda fari idan mutum ya tashi kan dutse sai ga kamar wani hayaki ne ترتك اليوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم to kaga anan ana magana akan istiqamu ma'ana mutanen makka da sun daidaita akan tafarki na shari'a la tsayalahu ma albaraka to wannan ba ɗaya daga cikin maganganu na malaman tafsiri akan wannan aya dukkan su da ana nufin a tsarika tafarkin da manzon Allah ya zo akwai kuma waɗanda suke cewa Allah wusta kamu ana nufin wawu ɗan ta shafi dukkan mutane la wusta kamu jami'un nan inda dukkan mutane a duk inda suke a duniya za su tabbata akan tafarkin manzon Allah da ba a yi fari a duniya ba la na ma nagarata wannan kuma daidai da fadin Allah ta'ala walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun inda ake mutanen alkariyu za su yi imani su yi takawa da mun bude musu albarkatun sama da albarkatun kasa kaga daidai da la askainahum ma nagarata kamar da ake wala kamar da Allah ke wala anna ahlul kitabi amanu wa taqaw da kaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون kada dai waɗannan ayoyi duk suna taimakawa wajen wannan fasara ko wajen wannan ma'anar daga cikin ma'anoni da malamai suka faɗa game da wannan aya ma'ana nawa muka samu yanzu ma'ana ta farko wanda suka ce ayar tana magana akan aljanna ma'ana ta biyu wanda suka ce aya tana magana akan mutanen mata ma'ana ta uku wanda suka ce tana magana akan dukkan mutanen duniya duka waɗannan guda uku ana nufin da za su daidaita akan me akan tafarkin da manzo Allah ya to sai ma'ana ta hudu wanda duk suka saba waɗannan amma ba a wajen kisa kamu ba sun saba musu a wajen lafazin abtarika suka ce wa Allah wasta kamu inda dukkan mutanen duniya istiqamu za su daidaita ala tariqati dukkan su ittifaqi su dare ta akan kafirci la kainahum ba an kada kada sun shayar da su ruwa mai albarka kuma suka ce wannan ma'anar sanar ayat da zaka goyi bayan ta a cikin suratul an'am falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in حتى إذا فرحوا بما utu أخذناهم baghtatan fa idza مبلسون فقوضي fa qudi الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين alamin suka ce abinda wannan ma'ana take nufi in mutane suka daidaita akan kafirci gaba ɗaya to sai Allah gaba ɗaya ya buɗe musu arzikin duniya tunda ya san ba su da a lahira sai su cinye a ranar tashin kiyama ba su da komai dan Allah ya ce falan ma ne su ma zuci rubi yayin da mutane suka bar abin da ake musu gargadi da shi fatahana alaihi wa rabbil da muka buɗe musu kofar komai arzikin su ya waita ayan su suka yi waita hatta idza farihu bima utu har zuwa lokacin da suka rika alfahari da abinda aka ba su na ci gaba da kimiyya da fasaha da kere-kere da ci gaban duniya da waye a asannahum bagata sai muka rike su ba da ba tsammani sai za mu mublisun malam kuka gumi sai ga sun yi tsuru tsuru aka yi fasara ayar sun yi tsuru tsuru akwai hikima kwarai da fiye cikin dan al-iblas abin da ke nufi wato ɗaya bai tsammani kaga wanda ɗaya bai tsammani zai ne tsuru tsuru ce fa qudi adabirul qawmin ladina zalamu an riga an yanke kashin bayan waɗanda suka zalunta kansu ma'ana ayar sai take nuna idan mutum ya kafirce Allah ya masa jinkiri kuma ya ba shi dukiya kamar yadda aka cewa ta tamattau bi darikum salatata ayya kaga ai su 16 ne da so kafirce sai aka buɗe musu gobe 16 ta haka wanda ya kafirce sai a baki yalwa ranar tashin kiyama sai a ce da su azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ina jin waɗannan ma'anoni da sun fita ko ba wanda suke cin karo da suna in ka fasara wannan da wannan yayi in ka fasara shi da wannan tayi kamar yadda na sha faɗa ina min bitawa ka'idar da malaman tafsiri suke bayarwa shi ne idan aya za ta ɗauki ma'ana sama da ɗaya to abinda ake so ka kalla cikin ma'anonin nan wacce ce daidai wacce ce kuskure ta iya yawa su zama daidai su duka ta iya yawa ɗaya su zama kuskure sauran su zama daidai idan ɗaya daidai ce ɗaya kuskure sai ka rushe kuskuren dan ka fassara ayar daidai idan dukkanin su daidai ne ba wanda take kuskure kuma ba su yi tukka da warwarwar junan su wata ta faɗa wani abin da wata ta yi shiru wata ma'anar ta tabbatar da abin da wata ma'anar ba ta tabbatar ba to sai ka fassara ayar da dukkan ma'anonin yana daga cikin mu'jizan alqur'ani wato fassara shi da dukkan ma'anonin tunda dukkan su ma'anoni ne kyawawa don suna da goyon bayan waɗansu ayoyin kuma ba ma'anoni ne da suke mutanatura waɗansu na warware juna ba don idan wani ya wani ya kudu wani ya yi arewa wannan ya zama sun warware juna amma wani ya yi kudu wani ya yi gaba sun warware juna ba su warware juna wani ya yi yamma wani ya arewa ba su warware juna ba amma wani ya kudu wani ya arewa wani ya gaba wani ya yi yamma sun yi mai sun warware juna wato kullum da warware juna da kuma a'a saɓani ne amma ba a warware juna ba yanzu wanda ya fasara ihdina salatul mustaqim cewa asratul mustaqim qur'ani wani fasara ihdina salatul mustaqim manzon Allah wani fasara asratul mustaqim musulunci wannan ma'anonin sun warware juna sana ko da take kuskure ko dukkan su daidai ne kaga san fasara ayar da dukkan wannan ma'anonin to kamar haka ne wannan amma da duk a cikin waɗannan ba wani malamin tafsiri da ya fasara as cewa ana nufin dariƙa tijaniya ko kadiriya amma na taba jin tsahir bota a cikin rediyon Najeriya da Kaduna ayar ya ce wannan ayar tana magana kan dariƙa tijaniya wallahi na ji shi da kunne to kaga a wannan lokacin ko ba riga aka haifi cewa tijaniya ba don cewa tijaniya shekara 1150 sai kuma a Qur'ani sun an saukar da shi shekara dubu ɗaya ɗari ɗaya da wani abu amma yana magana akan wasu ɗari kamana lokacin babu ita tunda aka zo da musuluncin ba a fara yin musuluncin ba har sai ranar da aka yi fito da kamar haka yake so ya faɗa amma saboda ba a yi masa tambaya kuma ba wani zai ce masa komai shi kenan aka yi shi aka wuce to amma galibi matasa suna ganewa da tije kuma suna rakiya suna kara haka haka matasa suna ganewa da tije kuma suna rakiya Allah fahimtar da Allah ya nuna mana gaskiya ba mu yi ko ya nuna mana karya ba mu yi ko kwatanta assalamu